Ganduje ka sani fa Allahu yana kalinku. Ganduje kasani fa Allahu yana kalinku. Ganduje kasani fa Allahu yana kalinku. Kun ce wai. Abdul-Jabbar ya zagi mu amma fa abin mamaki don shekara yana yi maulidi. Ganduje ka fa Allahu yana kalunku. Maulidin mu. shi abdul jabbar yake yin fawo makiyin annabinmu ba zai yi maulidin shi ba ganduje ka sani fa allahu yana kallonku kun sani sarai abdul jabbar babban masoyi na annabi ne. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. Mun ce muku ku yi rantsuwa a kan wannan babban sharinga, kun kasa ku yi rantsuwa alama. na rashin gaskiya. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Shaninga siyasa ne don adili ya san haka, kuyiniya ku karya shi, sannan kuma ku walakanta shi. Ganduje ka fa Allahu yana kallonku kumanta da tarihin annabi Yusufu shi kuma mai mulki ne kaman ganduje ya kai shi kurkuku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. A ƙarshe, Yosefu ya yi nasara a kamakiya, insha Allah Abdul Jabbar zai yi nasara a kamakiya. Ganduje ka sani fa. Allahu yana kallonku. Abdul Jabbar ka kwanta da hankali, Allahu na bayan gaskiya. Ganduje ka sani fa, Allahu yana kallonku. Ni ne naku, fuwadu ne, na shirya. wannan baitoti ku kula da zalunci ku tuna da lahira ganduje ka sani fa Allahu yana kalinku ganduje ka sani fa Allahu yana kalinku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. Ganduje ka fa Allahu yana kallonku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. suna na da Umar kuna sauraron mu on kebla FM. Gabanin mu ci gaba website na kebla FM shine www.cablefm.com. Uh, da mun sallama on kebla FM kun san za ku ji gaskiya za mu fafasa kwai mu aji gaskiya na black and white. Sheikh Dr. Abdul Jabbar an waye gari shekara ɗaya ke ja da aka kulle shi kurkuku a kan me aka kulle shi kurkuku da daman ku ba wani abin da ya kamata mu tunasa da ku bane kun sani a maza wasu group of wato malamai su ke da wani sabani da shi na karatu suna da wannan sabani ya jima daga kano ana cikin wannan ya fadi su fadi su fadi ya fadi tafiyan da suke yi kenan for many many years ana cikin wannan tafiyan sai wasu malaman suka doki shawara cewa in suka tafiyar da su fadi ya fadin nan suka yi wannan tafiyan ba su kare aikin da suke sun su yi abin da suke son na bukatansu ba zai biya ba to nan ya kamata su doki mataki to matakin da suka yi suka form alliance alliance na shine a tattara duk makiyin ko makiyan sheikh dr abdul a wuri daya in an tattara su a zo da wani zarge kan shi wani kage sharri wa'annan mutanen da suka fito bangarori daban-daban da suke da matsala da shi kowa ya saya bayan shi wannan kagen da za a yi mishi in sun saya haka nan to gwamnati ya yadda ya daure shi shi ne shawarar da suka dauka shi yasa aka waye gari suka zo da wani magana suka ce wai sheikh abdul jabbar wanda yake babban maulidin manzan allah na cikin jihar kano maulidin manzan allah da yake ya fi na kowa samun yawan mutane a kano shi ke kafawa shi suka ce wai ya sage manzan allah lokacin da suka zo da wannan kage suka ce shi za su yi shari da shi cikin wa'annan nairamai an samu wa'anda suka ce wai jama'a ba za su yarda da wannan sharin ba cikin malumman nan da suka tattaru da za su shirya mashek abdul-jabbar wannan kage da sharri an samu wasu su cikin daki suka ce su sake wani abu daban da aka tambaye su me kuke nufi suka ce wai wannan an kuka zo ka ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ba su yadda domin al'umman duniya na manzo Allah wato millions sun san kamar masoyi manzo Allah ne shi yasa ku sake akan wani abu daban to me za su kawo da abin zai samu universal wato acceptance karbuwa ko'ina cikin duniya me za su kawo duk abin da yake sun propose wani ya ce mu ce kaza shi a ce ah, wannan bai dame mutane ba wani ya zo ce mu ce kaman shi da wani sun je sun wani aiki illegal ne shi a ce a'a sheik abdul jabbar ba san shi da sata ba wani ya zo ce kaman a zo a ce sheik abdul jabbar yana saida wato magungunan banza yana kai kasar waje she wasu kuma cikin wannan mutane su ce kaman wannan ma ba yarda bai da wannan tarihi ba san shi da yin wannan ba suka frustrate suka ce to me za su faɗi yanzu abin da yake jama'a za zai sa jama'a zafi abin da zai juya cikin jama'a suna wannan shawara she mugaye cikin wannan mutanen da kyau suka ce wai wuri ya wuri aske ta kai gaban goshi a fito kawai a ce ya zage manzala sallallahu alaihi wasallam a sa kan wannan shi suka ce to wannan anyan nan daidai ne domin sun samu information gavna ganduje abdullahi umar ganduje shi kuma yana da wannan kiyayyen nan shi yasa an aka fito ta wannan bangaren nan an samu hadin kai shi yasa alliance ne kowa ya yadda da kan wannan abin da aka yadda aka fara yayyanke mishi karatu ana daddasa karatun sheik abdul jabbar yana gida she ji sheik wai an ce ka ce kaza menene an gunce wani 20 seconds kin karatun shi an jefa washe gari kuma yana nan she a je a zauna kuma a daddasa wani kuma da ya yi awa hudu a cire kuma minti daya a jefa sheik abdul jabbar na gida yana hasbunallah wa nimal wakil yana cewa kaman shin hankali abin ya kai haka yana ba shi mamaki amma shi kuma ya san kaman irin miyagun siyasan da ake yi daga arewa musamman kano ya san za ya yi ya sani sarai amma abin da ya ba shi mamaki bai zata an doki sunan masoyin shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam a mishi wannan tarko ba bai zata ba bai samani ba domin me yana so manzan Allah with passion samanin shi kowa ya so manzan Allah bai wasa da shi haka nan inda ya samu sabani da wani ya doke manzan Allah yi wannan wasan da shi ba samanin Sheikh Abdul Jabbar kowa da irin wannan fahimta amma Sheikh Abdul Jabbar was wrong cikin wannan tunanin shi nan wasu mutanen nan kowane ne za su su doke mai shi su yi siyasa da shi don za allah ciki a yanzu an gane yanzu an gane za a yi siyasa da shi a ci a sha a bata wani a jawo shi kasa wai ya gina gidan bisa mai kyau makaranta kai a bari wannan makarantan ya siya ce ya babbabata itatuwan da ke cikin duka su rurrube ana bata mishi nashin nan wa'anga wato miyagu cikin malaman suna gina nasu ta gani first wato alaman hasada kenan a bata na wani a kwaba manakan nan dauda a ce nakan nan bai da kyau a ce kai mugun mutum ne amma masu yin wannan abin guda-gudan wasu suna gina wani abin da ya kama da nakan nan da suka ce bai da kyau nan mutanen Najeriya arewa zukatansu fi kunubihin maradun sasa ka ganga alkur'ani bakin mutum yana maka wazi amma zuciyan shi in zai fitine ka da sharri da kage ka ba kanka tausayi kwararru ne a duka ba fawo jama'a ba duka ba kwararru ne sharri da kage zai bata ka yi maka kasafi ka ba kanka tausayi abinda suka yi ma wannan bawan Allah Sheikh Dr. Abdul Jabbar Sheikh Abdul Jabbar cikin Kano in kana neman shi da sauki ne ka same shi in kana neman shi cikin Kano aiki ne mai sauki domin wularen da yake tafiya yake zuwa in ba shi nan gidan shi yana masallaci ko ko yana gonan shi locally kenan in ya bar kuma nigeria in ka je kana bibiyan shi kana kallon a inda yake move inda zai shiga duka ya kamata wurin na ana soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai shiga duka ya kamata soyayyar manzan Allah na wurin nan madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin nan ne da ya kai ke samun nasuwa ke samun kwanciyar hankali ya fi koyina domin wurin nan fiye wato halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci in ya komo kuma back to Kano ya zo ya shirya mishi maulidi mai nauyi na nuna murna aihuwan masoyin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe kudi ya organize maulidin da ka gani ka san kama annabi muhammad mai yawan jama'a ne mai mutane ne ka sani duka shi wannan mutumin ga sheikh abdul shi ke gaba yake yi in kai ba ka so maulidi wani abu ne daban wani abu ne daban amma kamar da na fada na kara fada na ce na ranshi da girman allah azza wa jal sheikh dr abdul jabbar inda bai so manzo Allah ne bai yi maulidin da yake yi ma manzo Allah ne yayi guntu da bai soyayyar manzo Allah kawai zai sa mutum ka yi irin wannan maulidin nan ka sa fashin cikin wannan abin arzikinka ka zuba cikin in baka so manzo Allah baka samu wannan nasara ka yi duk mutumin kirki duka ya san wannan gaskiya ne ya san gaskiya ne amma shi suka proceed da wannan ajandan nan suka je suka kulla mishi wannan shari yana gida sheik na gida ya kare sallan shi yana zikirin Allah yana manzala salati suka zo suka kama shi da kuka zo za ku kama mutumin nan fawo sheikh dr abdul jabbar wanda kuka ce kamar yana zagi manzallan nan kun zo kun da shi yana zikirin allah yana ma manzallan salati iko allah amma sai kuka masu idonku kuka fusi da wannan kage da don kuna gan kaman yanzu ga dai yanda lokaci ya kowa ya yarda da abin da za ku yi nan samanin ku kowa ya yarda ta an waye gari duniya adilain duniya masu sarkakken zuciya sun ce ba su yadda da zalunci sun ce ba su yadda da zalunci siyasa da sunan ma'aiki sallallahu sallam sun ce ba su yadda a masa makowa ya yi fahimta daya ko ba su yadda wai ba su yadda da wannan to yanzu sun ji kunya waɗanda suka shirya wannan shari da kagin da suka ji kunya tun farko sun san kamar wannan case da suka shirya ma sheikh abdul ba zai yi tasiri ba su kansu sun sani da allah zai kama munafincinsu da kulle-kullensu tun farkon shirin wato wannan sharin da suka mishi kage kasafi ga abin da suka so yi da shi ku duba da kyau fa jama'a contradiction tun farko suka ce wai sheikh abdul jabbar ya fadi ya yadda ya ce ya zage manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya nemi yafuwa shi su kuma su bar maganan nan abinda suka faɗi farko kenan sheikh abdul jabbar sai ya yi magana farko suka ce la wannan bai yi ba ya fito karara ya ce ya yi zagin nan ku ji da kyau fa wai ya fito na biyu ya yadda ya ce ya yi zagin nan to jama'a an kun yadda ya yi zagin nan kuna da tabbas kuna da concrete evidence a ba bakin shi za ji ba za ku buga zagin nan ya ji amma shi yanzu kuke son ku doke bakin shi da kanshi ku ci albasan da shi kuka ce ya fito ya zo ya ce ya zagin nan ya zo fari da bakin shi domin lokacin nan abin da ya sa suka masa sheik abdul jabbar ya yi wannan shine duk lokacin da adilan duniya suka ce ina wurin da ya zage manzan Allah nan a kawo ji shi a rasa ba kawowa domin me domin ba shi nan bai exist common sense you you yi da kwakwalwanka tun lokacin da addinan suka ce an ce wa ya zage manzan Allah sallallahu alaihi don Allah a kawo inda ya zage nan aji sai a rasa ba su samu suna bayarwa to yanzu sai suna son amma sami shi da bakin shi ya ce ya yi eh yanzu in wa'annan adilan suka ce ina ya zage manzan Allah sallallahu sallam eh, ku kawo aji sai a tura musu muryan shi da kanshin da yake cewa kama ya yi zage kaga nan sun samu sun convincing ka sun gaba da kai kenan wayon kura da suka shirya za su yi da jama'a kenan table fm muna kallon su ina gan games da suke bugawa in suka bi nan in kamo su mutaka taka in suka bi nan mu kama su suka ce muna tona musu asiri games nan kenan tun farko inda ka kasance kana da tabbas kan wannan abinin da kuka yada cewa ya zage manzan Allah da adilai ke cewa ina yake ku kawa ji she kuka rasa baku da shi amma she suka doki shawara kaman bari su yi maza maza su masa mishi ya yadda da muryan shi shi aka masa ya zo fadi suka ci bai yi ba ka zo ka ce ka yi zagin nan domin a dokin wannan na a yada ma mutane she su yadda su ce tun da shi da kanshi ya ce ya yi zagin nan to a shi kenan abinda suka so su yi kenan amma she sheik dr abdul jabbar zuciyan shi da halshin shi bakin shi bai ya ambata wannan kaliman nan bai yi ba bai yada yi ba shi suka kasa ya za su yi tuntun sun fito da wannan kage da shari suka kama shi suka kai shi kurkuku domin dai an zuwa abin sun rasa abin da suke ciki suka kashi kurkuku ranar da suka kawo shi kurkuku alkali in kun tuna je tambaye su akan me kuka kawo shi ku kawo eh, wato takardar su mu duba shi suka gama alkalin wai ba su shirya ba a je a kulle shi kurkuku a ba su lokaci su shirya abin da za su cajin shi da shi kun gangan gawa gagawa an kama mutum an daure ka an kawo ka gaban kotu kun kasa ku gwada abinda kuka kawo shi ne for reason kun kasa haka kuma aka shaka koma na sheik abdul kurkuku suka samu lokaci suka ta wani shirye-shirye me za su zo su cajin shi da shi me amma kun ta cewa kamar ya zage manzo Allah da kuka zo wannan kotu na ranar farkon nan da she ku fari haka nan amma sai kuka ce kuna nema ba ku ta to yanzu abin da suka so su yi wannan ranar nan kuma first day nan shi ne da suka masa mishi ya fadi da bakin shi cewa ya zage manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan da shi yana cikin lissafin da suka yi kaman rana na farko daga kotun nan za su buga muryan bakin shi gashi shi kanshi ya ce ya zage manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma she bai yi ba suka zo kuma suka kasa samani su zai yi ne sai su doki wannan kuma su saka cikin evidence su zo su buga wuri na kaman gashi ya yarda yi to da inda Allah bai kiyaye Sheikh Abdul Jabbar ba sai ya je yi wannan maganan da da duk lokacin da aka yake cewa bai yi ba bai yi ba sun buga mishi su nan ka ce ka yi amma har yau har gobe ba su da wannan evidence inda ya yi wannan abin da inda kuma ya ce ya yi ba su da shi suna plan ubangiji kuma yana plan kun ga yadda abin ke fall apart be hold amma me yasa sheikh abdul jabbar yake cikin kurkuku har yanzu siyasa politics siyasa politics duk lokacin da aka fike karfi na mulki na sarauta ka dai ka samu jarabta shine abin da yake ciki witnesses da suka zo duka suke wannan magana a su zo za zo da su su zo su witness against sheikh dr abdul-jabbar in sun zo da yawansu ku je ku tambaye su ana ba su kudi kuma wani na nan da ya zo wurin nan kudin mota ma shan shi ya shiga mota a shi abin da zai ci kuma anya domin bai wai domin ya zo ya fadi wani karya game da sheikh abdul-jabbar dukkansu da suka zo court za su zo su bear witness duka sun kasa su kawo inda ya zage manzan Allah da kuma inda ya ce yayi sun kasa fawo kame kamen da ake yin garuka kai kawo ga duka ana jan kesi na ne da siyasa shi kawa ake yi to an kai wannan lokaci yan siyasa da daman su sun gaji da wannan siyasa sun gaji Governor Abdullahi Umar Ganduje information ya kai to Cable FM ya gaji da kesin na yana neman suruhu da kuma a, a, a settle a ci gaba domin yanda kesin yake wato ya yi shakkan initial supporting da ya yi amma da taimakon shi gaba-gaba yake aka kulla wannan shari'a amma abin da yake hope da ya samu nan bai samu abin na haka nan ba amma gashi nan ya push wannan fake wato accusation har an kai inda aka kai to wa'annan naramai kuma safash malaman da yake sun push suka support suna nan kamar za su yi aiki tare da ganduje su ne rayuwar sheikh dr abdul jabbar wa'annan malamai su kuma information ya kai to kibla fm sun nuna wa abin da suke bukata in dai an yi wani suluhu wa abin da suke bukata shine me wa sheikh abdul jabbar ya sake akidan shi shine key request da condition da suke nema wai akidan shi nan ya sake ya yi irin akidan yayan shi wai akidan yayan shi ba shi shiyanci ba ne kuma su suna gan kamar shi yana more in line to kan abin da su suke shi yasa sheik abdul ya komo wannan anyan nan ya sake akidan da yake yi in ya yarda ya yi haka nan to a settle kesin nan in ji su abin da suke kenan ladies development muke bakon kibla fm in ya yadda ya sake akidan shi domin jisu da yake ba su son su ce kaman suna son su jawo shi su saka shi cikin akidan su da suke yin sai suka ce wai ya yiri na yayan shi karibullah domin wannan nan according to them ya kusa yi kama da irin nasu shi yasa ya irin wannan amma wanda yake yi kafin a kama shi nan in dai kan shi zai saya ya komo ya ci gaba da karatun shi wai ba za su yadda ganduje ya je ya yi wannan saraminci ba ta wannan na adalci ina adalci cikin wannan approach addini mu ma ya ce ko da christian ne ko jew zai yi wato addinin shi yana da freedom of religion ko da ma wanda ba musulmi ba balantana wanda yake kai da shi kuna da sabani akida ka ce wai condition ne mai shi ya sake akidan shi ya bar akidan da yake kai na amma ba ka so ba ku so ku ce kama irin naku shi kuka ce ya yi irin na yayan shi a yayan shi nan nashi nan bai kama da wanda yake yin nan ba suna zaune suna sun ta mamaki ya kebla fm ji wannan maganar da suka yi nan muna ai muna kallon ku ne muna, muna kallon ku kebla fm ba ku ji kamishinan addinai Dr. Tahar Baba Impossible da yake cewa kawai da Umar na tona musu asiri ya ta nanatawa ya ta nanatawa yana exposing din su ya san sarai abin da ya safa da hakan mun shiru muna kallo ne ta wannan proposal ga Sheikh Abdul Jabbar yana da freedom of religion bai need irin wa'anga abin da suke bashi for condition bai need abin da yake need shine justice ba ku da dalilin kamun shi kan abin da kuka kama shi nan ƙarya ne bai yi ba jiya mun wani maganon cable fm nake cewa kamar mutum ka ta duk lokacin da za ka deal da situation inda wani mutum kuma na cikin sakiyar magana ka rubuta sunan doki pen an ka doki pen in sunan mai shi nan mu doke shi kaman mubarak to shi ka rubuta mubarak nan ko sunan shi muhammad ka rubuta muhammad shi ka wancan bangare kuma ka rubuta gaskiya kagan ka separate nan ga mubarak nan ga muhammad nan ga kuma gaskiya nan in dai gaskiyan nan kuma cikin abin da za ka zo ka revealing she zamana kamar ya kusa da muhammadin ko mubarakin nan she in kai adili ne ka zo ka saya wannan bangaren nan ka gani ko amma kila kai ba ka son muhammad kai ba ka son mubarak amma gaskiyan kuma wurin da yake kenan amma mugun mutum yana gan kaman in ya zo nan ga mubarak na wurin ga muhammadi nan na kuma shi kuma bai so wannan mutanen na bai so su yana kin su matsala ne ma mishin na dole ne dun abin da za kwaba ma muhammad da mubarak ya yadda ko da dun da cewa san shari ne ya yadda a yi makirci kenan shi ne muke fadiwa kaman wannan proposal da suka kawo na bai da kyau Sheikh Abdul Jabbar yana da right ya decide for himself abin da zai yi amma dai to the vast majority of the umma wannan proposal ga da kuma dealing da suke offer nan bai da kyau wannan kuma ya kara tabbatar ma mutane kamar tun farko nan karya suke yi da suka ce ya zagi manzala sallallahu ƙarya ne ku duba saboda siyasa saboda selfishness farko da suka zo suka ce ya zage manzo Allah suna yadawa al'umma suka ce ba su yarda ba a kawo su ji inda yayi zagin da da aka kasa aka bi shi aka ce zo ka ce ka zagin nan ka neme wa mu ma mun yafe maka mu barka ka ci gaba zo ka fari aka ta masa mishi da bai yi wannan abin ba suka kasa samu wannan audio da za su yada mutanen nan don inda sheik abdul ya zo ya faɗi wannan abin da muryan shi ya ce ya yadda ya zage manzala sallallahu da da shi za su ta yadawa duk lokacin da wani ya tambaye su kamar ina yin da ya zage manzala sai su ce a kai ba ka ji bane shi da kan shi ya fadi sha tura maka gemun su kawai abin da suka plan kenan amma bai happen haka nan ba domin me ya samu kiyayewan Allah harshen shi bai fadi wannan magana zuciyan shi soyayyen manzan Allah ke ciki sai suka confuse yanzu ma magana shan kaman sai su suna cikin zafi da sun ji fuwa da umar ya sallama sai su fara tutuma ajiya ba ni maganin sha ajiya fuwadin nan ya yana fadi gaskiya nan kuma ajiya ta ce kamar a ah, to wanke hannun kamar kasira mana ka ya jiku da shari shari wanke kasira mana ajiya na gaya muku amma ba su ci domin me ci da sha cikin irin wanga abin ana ci cikin wanga makirci duka yanzu wasu kuma an samu an ba su kujera gidajen 'yan siyasa su ma sun san da yake in suna bukata wani naira wato dubu dubu dubu goma goma sun san da za su tafi kowa ya samu da ya shiga kowa ya samu da zai ci abinci wasu ma da kansu sun gaji da wannan kesin sun kama hanya sun wuce sun kama hanya sun wuce sun ta kansu me yasa domin tun farko ma abin da suke so ne a ce an kulle shi a ce kuma kaman in suka yi karatunsu ba su samu wanda kuma zai ba da nashi a compare nashi nan da nasu wannan alama kamar abin da ake nema kenan kuma fact ne fact ne gashi nan sun ga deal da suke so su bashi nan it's not a right deal bai dace bai dace karbi wannan dealing ba amma kamar da na fada yana da right ya yi abin da yake feel kamar ya kamata yi amma adilan mutanen duniya ba su go with wannan wato uh, idea ganduje yana neman settlement yana neman sulhu domin gaskiya na dama da yawa na tare da shi amma wa'ancan kuma wai cikin abin da suke bukata shek abdul jabbar ya sake akidan shi kawai nan ma tun kara gwada muku zance ya zage manzo Allah na ce ya zage maki sallallahu na kariya ne siyasa ne kun ga yadda abin ke fitowa mun ta faffasa abin nan kowane lokaci mu ci gaba da magana musa lara ganduje kuma ganduje ga muku ka gani Allah yana kallon ku niyanku ne ku karya shi sa'annan kuma ku walakanta shi ku yi naku ya yi nashi mu kuma independent minded people ubangiji ba mu idanun gani kunnuwan sauraro da zuciyan karban gaskiyan amma ba ku masa wai a ku dai a kulle wani ya kulle shi ku dai ku zo ku zama you the only person da za ka yi magana dictators ke na yi dictatorship kenan ku zama bunch of dictators ba ku yadda daga fadin fadi ba kai kade ce sa in ka lura da iri wannan nareman nan da yawa nan da yawa za ka ga wani na nan malam shi inda yake ma ba wanda zai tuware shi kullum shi kadai ne a ta gani shi a ta gan shi every day every day mutum shi kadai ne shi kadai ne kaza duba akwai wasu maluma na nan abin da ke da ban sha'awa da su za ka ga ga almajirin shi yana wa'azi ya ce shi ne almajirin wani wani wani wani almajirin wani wani wani wani gigan kaman ya dafa almajirin shi kuma na yayi wati yayi bayani hankalin ka kwanta amma wayan ga man nan kullun su ne domin su suke karban kudin nan ba su yadda wani ya zo ya ce yana yana wani wazuwa shi ne kaza kaza kaza ba su yi wannan abin nan amma fuwa umar yana fadi musu gaskiya kowane lokaci mun nana ta gaskiyan ta kaka za ku ce mutum ya zage manzali sallallahu alaihi yanzu kuma kun kasa ku kawo evidence nan abin da kuke yin suna so yanzu abu cikin ah, biyu a daya sheikh abdul jabbar ya karbi wannan delin sunna ya ce ya sake akidan shi ya ce yanzu akidan nan ya fito ya sake shi domin condition kenan ko ko a'a in bai yadda ba su wato mix up kesin nan su mai da shi wani abin da yake yanzu bai da kafa bai da kai cikin wannan biyun nan suna sun turo mishi ball su duba abin da zai fek mun kuma right back ganduje ka sani fa allahu yana kallon ku Ganduje, ka sani fa, Allahu yana kalunku. Ganduje, ka sani fa, Allahu yana kalunku. Kun wai, abdujabar ya zage annabi mu, amma fa abin mamaki don shekara yana yi maulidi. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Maulidin annabi mu shi Abdul yake yin fahu makiyin annabi mu. ba zai yi maulidin shi ba. Ganduje kasani fa Allahu yana kalinku. Kun sarai masoyi na annabi ne. Ganduje ka fa. fa Allahu yana kallonku mun ce muku ku yi rantsuwa a kan wannan babban sharinga kun kasa ku yi rantsuwa alama na rashin gaskiya ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. shaninga siyasa ne don adili ya san haka kuyiniya ku ya shi sannan kuma ku walakanta shi ganduje ka sani fa allahu yana kalunku kun manta da tarihin annabi Yusufu, shi kuma mai mulki ne, kaman ganduje ya kai shi kurkuku. Ganduje ka sani fa, Allahu yana kalunku. A ƙarshe, Yusufu ya yi nasara a kamakiya, insha Allah Abdul Jabbar zai yi nasara a kamakiya. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Abdul Jabbar ka kwanta da hankali, Allahu na bayan gaskiya. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Ni ne naku fuwadu ne na shirya wannan baitoti kukula da zalunci kutuna da lahira. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. Ganduje kasani fa Allahu yana kallonku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kallonku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Ganduje ka sani fa Allahu yana kalunku. Kuna solar mun kebla FM suna na Fuadu Umar. Sauran muna minti goma mu kare wannan shiri. In kana sauraron mu yanzu nan, in kana da wani magana ka kira ka zo ka fadi. in ka kira kuma minti daya biyu ka summarize magananka in ka zo ka fada sunanka ka je straight ka ba da contribution kar ka zo da wani magana na wato wanda yake ba mu da lokacin ji wannan mu ba mu siyasa nan fa mu gaskiya muke fadiwa kar ka zo da wani propaganda ka zo da wani wasanni ka kira sunanka kaza fadi sunanka go straight to the point me za ka fadi shi ne muke buƙata yanzu nan akan haka za mu dauko mu na farko yanzu nan mu ji bakin mai shi salamu alaikum ya suna daga nake kira Amu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Suna Sunana Hassan Umar Aljabbari daga Kano, Nigeria. Welcome to Kebla FM. Don wa Mana Hassan duniya na sauraron ka on Kebla FM. Fa'adu Allah ya sha kama da alkhairi Allah ya raba ka da iyayenka lafiya Allah ya sha ka gama duniya lafiya Allah ya gina ma ta fara gida a aljanna ku dausi dan tsarkin zuciyar shugaba sallallahu alaihi sallama. Allah ya sha mata da kai kuma daman kamar yanda a jikinmu muna jin cewa da izinin Allah ta'ala nasara tana nan a kurkusa a kurkusa a tare da mu bi rabbil qudrat kawai fatan mu dai mu ta addu'a mu ta addu'a Allah Allah zai kunyata mana makiya wa'anda suka yi ma Maulana Amirul Wa'izi wannan sharri da sunan cewa ya zagi annabi kuma alhamdulillah ita gwamnati a farko yadda ta ɗau abin da zafi suka yi mata famfo suka tura ta ciki suka yi mata rame gaba dubu yanzu tana neman abin tana neman yadda za ta yi ta fita daga abin amma abin yaƙi saboda tun farko malam abdul jabbari ya gaya ma gwamnati wannan fa abu ne na ilimi fa gwamnati bai kamata ta shiga ciki ba gwamnati an da ayyuka na alkhairi a lokal ganin daban-daban da jiha to ya kamata malamai wanda suke kokarin cewa yi masa wannan yarfin malamai ya kamata gwamnati ta hada su da malam a yi zama na Allah a fitar da natija shi fa maulana amirul wa'izina idan kana saurararsa kana jin sa shi fa ba magana wai ya kure ba yake magana yake ta a karar uhm, uhm. hankali ba haka amma su saboda sun zuciya saboda Allah ya ba shi baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana tare da shi kawai suke masa wannan hasadar shi kuma adamin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta tun karshen duniya da farkonta wallahi sai ya tabbata ki yi haƙuri ki yi haƙuri wallahi lokacin maulana amirul wa'izi ne kuma kowa da lokacinsa wallahi yi haƙuri wannan shine ɗan gudun contribution ɗin da zan bayar Allah ya saka da alkhairi Mustapha Audu. Mun gode kwarai ɗan mu daga Kano Allah ya saka maka da alkhairi. Kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar. Ina ce gaskiya fadin gaskiya yana da dadi dadi dadi dadi jin gaskiya kuma in ba ka son gaskiyan amma zama dole ka ji daci gare shi gabna abdullahi umar ganduje da ubangiji ke nuna mishi yanzu kaman abin da ya yi taimakan aka yi ba daidai ba ne su kuma yanzu gashi nan yana nadama ya san kamar wanganga sunan manzala sallallahu ba wannan abin da shi siyasa ne amma su kuma suna masa mishi wai sai sheikh abdul jabbar ya change akidan shi wai shi ya change akidan shi yanzu za ku doki gavana ku yuzin shi ya masa ma musulmi wanda ke da akidan shi ya canji akidan shi zama irin naku by force that's wrong that's wrong mu bai yarda da wannan ba kuma ku rubuta ku aje gabna ganduje naira naramai da dama she sun zo suna ci mishi mutunci domin mai abin da suke son su achieve nan da ba su da hujjan abin in bai godiya wai ba she sun ci mishi mutunci she sun zo sun ce daga baya kuma kaman shi kuma ma yana zo yana support Sheikh Abdul Jabbar da wani accusations daban-daban daban she sun zo sun yi amma in ya go along with them to za su ta bashi su ta kasunan shi wani sunna kadimul islam kadimul islam <laughs> ya salam ya salam kadimul islam kadimul islam wannan mutum kana bin da irin wannan kilari kilarin ga da wasu za su taimaka daga arewa najeriya ko tsakanin naramanga ka fadi cikin gulbi bau ka fadi ciki wani babban gulbi domin siyasa kan suke yi maka shi yasa ni wani in ka zo kana wuri wani praise kana ri wangan na in ka ci gaba kana yin shi tuma ce ma kana zama suspect wuri na ne ina ga kaman duba irin wannan games da kuke buga daga arewan ya zai zai yi wani nan nan kuwa bai work fau nan muna son ka zama kana da real komin za ka fadi you mean it ka stand by it shi yake so amma za ka zo ka buga wani politics too much politics ba mu accept irin wannan mutane masu yawan maka kilari kilari da sunan vip shi ne ka shiga cikin palace shaitan vip shi ne suna da kujerarsu da shaitan ya ba su cikin palace na. su kuma an training su su ta zuga mutane suna buga kanka suna ta tada kafadanka amma da karyawo har ka zo ka fada cikin gulbi in ba ka gane wannan mutane ba za su ta kai ka ka ka ka ka ji left left left left aka zo ka lumbe mu doko one more call kira kusan daya kuma sannan mu kulle phone lines din nan lokacin mu ya kai a ba da jimawa kuma ba mun dawo mu zo mu ci gaba da nanatawa domin nan muna nanatawa ne wato da hujjoji eh, hujjoji masu nauyi uh, da kuma ba mu sa sun rai da son zuciya mu duba ka mu ce wai kai kafi wani arzikin kudi ce sa mu bi bayan ka kai kai gabna ne wani kuma talaka ne ce sa bi bayan ka kai sarki ne wani kuma ba kowa ba ne ce a kibra fm duka ba yin shi haka nan ana yin shi daidai ne da gaskiya in talaka ya fi ka gaskiya muna saye da talakan nan komin girman matsayinka cikin kasa kowane ina ne duniya ko kai governor ne ko kai president ne ko kai sarki ne in talakan ka zalunce shi mun saya ma talakan nan ga wani kiran nan salam ya suna daga nake kira walaikun salam wa ta'ala wa barakatu sheik eh, fa radiyallahu anka amin amin sunana muhammad daga lagos beautiful brother muhammad daga lagos welcome to kibla fm wani abu ne dan wani magana da kai ne ban dariya mhm. ka ce irin wayannan mutanen da suke vip wato vip ne a fadar ɗan. <laughs> ya wasu kujera sai na rubuta suna cikin fada fadawar shedani amin <laughs> suna cikin shi eh, mu ba kiyar nan muke so ba gaskiya muke so ne eh ne <laughs> wallahi shakiye ne irin wannan mutanen wani abu in sun yi ko mhm. sai ka ga bai kamata dan adam yayi ba gaskiya ne Gaskiya ne. Akwai abubuwa ka duba don girman Allah. Mutumin da zai ce la ilaha illallah ya ƙara da Muhammadin Rasulullah. Ka ce mai wai ya zagi Muhammadin Rasulullah. Subhanallah. Does it make sense? It makes sense. A'a. In Allah ya ɗaukaka mutum, ɗaukaka na Ubangiji ne ba. shi fa ce yana fidda kyakkyawa a cikin mummuna yana fidda mummuna a cikin kyakkyawa kuma ya azurta wanda ya ga dama da abin da ya so ya ga dama ya baka ilimi ka zama malami ka zama shi ka zama wali in ya ga kamar yadda muke faɗa makarantar annabi yusuf yake ka duba annabi yusuf yan uwansa guda nawa ne shi ne dan autansu kuma shi allah ya amma mutane malam shi kansa yanzu ganduje he stepped on political gladiators step a Kano. So he's terribly afraid. Immunity they can enjoy is close to end. Gaskiya So ta kansa yake shi ma. Ta kansa ke yi. Su wannan nairamai mai da sauransu. Wallahi tallahi. Shekara da yake ga da na ce su zo su yi ransa ba sai su yi ba. Shekara da yake ga ba sai su yi wannan rantsuwan ba. Shekara daya. Kai, kamanta ma ari sun bar ma mun fadi musu. Mun fadi musu cikin reggae fa. kamanta ne cikin rage mun faɗi ah. musu muka ce mai nara mai son <laughs> je kunya yau shekara da ya kenan fa'o sun kasa su yi rantsuwa <laughs> sun kasa su yi rantsuwa gaskiya ne <laughs> sun kasa shagwa 365 years abin da tabbatar da magana daya abin da yake dokan shi 10 seconds ayi kun kasa na musulunci subhanallah wallahi ah. one second one second two seconds? subhanallah is done and does that unbelievable what are we saying kunce ya zagi annabi in 365 years you are unable to prove it and you are telling the world this no no no no how about Allah how about what is good for the good is good for the gander. What is no longer for the good is no longer good for the gander. So let them flush away. Kuku kache Abdul Jabbar yazage anabemo, mukache mu mu kace ku zo ku yi rantsuwa kun kasa ku yi rantsuwa no ya shekara da yake nan fa o kun kasa ku yi rantsuwa shekara ɗaya ɗum yi rasuwa 10 seconds haba ya oh, iyazu ya wa ya billah iyazu billah subhanallah subhanallah kagan suka yi rasuwan nan kujeran hmm? cikin fadin hmm? shaidanin da ya bashi na sun lus kujeran na suka yi wannan rasuwan nan don ubangiji zai narke dukan su kakaf wallahi ai da kace wai <laughs> vip bi ya fi ne cikin shi shaitani kai Allah ya tsare mu da zama wannan VIP din amin amin amin Mun muna da VIP VIP tsaka da janna ne sannan kuma Allah <laughs> ya fito mana da amirwa izina amin cikin lafiya da ƙarin ilimi amin amin amin amin dan na san ya bautawa Allah a 365 years 365 days din nan gaskiya ne wannan wanye din na san ya bauta wa Allah fiye da da zikirin Allah da salati annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ku kuna gani kaman kun danna shi sai Allah mai da shi alkhairi ta wani bangaren haka ne ka fahimce ne. haka ne haka ne eh kana ji an nokin shi dan wannan kuna sauraron mu on cable fm suna na fuwa domar salamu alaikum bonus call alaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fawad barka da wannan lokaci. Barka ka dai daga nake kira ya suna. Na'am na Imam Abba daga Qatar. To ni da ka za mu yi mubahala. Mubahalan da za mu yi in na yi nawa ka kuma ka yi naka. Ni na ce kaman Sheikh Dr. Abdul Jabbar na ran shi da Allah Azza wa Jal. Masoyin manzo Allah ne yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. to jama'a duniya kun shaida na yi nawa yanzu kai kuma malam abba daga qatar kai kuma ka ce kai yi ka ce ba haka nan bane ya so mu bar mu Allah kayan shi a ga mamaki ayan Allah muna jin ka wallahi wallahi alazim la ilaha illa huwa shaykh abdul jabbar bai zagi annabi muhammad ba a kamata mu ba halan nayi ya kamata tun da na doki bangare ya kai kuma ka doki wancan bangare domin mu ga ayan nayi ina eh ah, wannan bari ya sai su baba impossible <laughs> sai su baba impossible wannan barin su zai sa ka ka ka yafe ban taba ganin ban taba eh, ni ban yafe ba ko shek abjabar ya fi wallahi ni ba zan yafe ba bakin cikin da aka sa ni kuma ni ba taba ganin mutum irin baba impossible ba wanda ya ringa gutsuru tsoma akan wannan abin har sai da wannan abin ya kai da wannan lamarin ni ba idan in baba impossible nake aure wallahi da tun na sake ta broda forward da tun tun na sake ta kan wannan case din mm, ba in ka sake ta ba kai laifi ba eh ba kai laifi ba wallahi da habba ai ka nemi tsare maka da zira da irin wannan mutanen <laughs> mutum ya tafa man gutsuri tsoma kafas tana rawa habba shara ai shi dan aike ne brother ford in ya je dawowa yake ka gane ai gaskiya ne gaskiya ne babu ta inda za a shiga abu jabbari zagi annabi muhammadu akwai wani abokin hafa jazo nan na nace masa ya katsan abu jabbari wai da gaskiya ne ya zagi annabi yace mun subhanallahi bai taba yi ba wallahi bai zagi annabi ba wannan ba layinsa bane kuma a kan yi imajin shi dan tijjaniya ne ba ma dan ashabul kabu bane Hmm, haka ne eh, duba ka gan ba ka duba ubangiji ya nuna wani aya daga kano ya nuna wani aya daga kano fawo wanda yake duk mutumin kirki da kake kano ko ko duniyar munga ayan da allah ya nuna daga kano kan kesin sheikh dr abdul jabbar na ce maka wallahi da girman allah inda kamar maganan da aka ce ya zage manzan Allah gaskiya ne tun farko na muku wani magana na ce muku da oh. bai kai rana kwana daya ko rana daya Kano she ya rashe rayuwar shi ba fadi ba ban fadi ba amma Allah ya wannan abin kana wanda yake Allah ya bude musu idanunsu adilai sun san karya ne shi yasa da aka kasa a samu a yi wannan abin shi aka kama shi dole domin a farkon sun so a su da jini shi ne kawai ubangiji ya kiyaye domin ya bara ka san kaman karya ne to ga gani shi yasa wannan abin nan yau in kana so in kana so ka gan kamar Allah ya nuna aya ya kiyaye Sheikh Abdul Jabbar ka ga ya zauna wurin suka kata samun wannan abin nan kai malam abba nema wani daban wani ya je yi wani magana a ce ya batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an yadda kan wannan bai kai 24 hours mai shi shi an bar gani shi daga kano bai kai amma kagan wannan bawa wannan ga masoyi ne allah bai sa ya faru hakan nan muna jinka to yanzu burja fawad idan shi kabi jabbar ya zagi rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana gani zan bi shi in ya zagi annabi ba ruwana da shi domin ni annabi muhammad na shina mm, idan da a ce da gaskiya zagi annabi babu ruwanka da shi dan Allah ka gane dukkan musulmai kowa zai dauke kansa mm. to amma da mm. ganduje da baba impossible da su malaman maja ya kamata su gane cewa mutane kowa mai hankali ne babu wani mahaukaci ka gane a ibro da fawata idan suna ganin sun firgita al'ummar najeriya suna ganin hankalin ya zama wani to wanda ba sa kasar ba kowa ba a cikin hankalinsa yake kuma kowa yana kallon abin da ke faruwa don allah ka fahimta na fahimce ka da kyau na fahimce ka ah, good point mu tsakaninmu da su amma mu ba halan ni da kai da na fi so kai kuma ka represent wancan bangare nan ne salamu alaikum oh kawai ya drop to shikenan za mu kulle phone lines din nan ba da jimawa ba a ah, e eh, ba da jima ba za mu zo wani kira na shigowa ta ban sani ba ko me shi zai ba da contribution ne ko in dai me shi zai ba da contribution ne kan wannan shiri yi bari mu sani ya so mu ji contribution me shin eh salamu alaikum contribution zaka ba zaka ba mu ko na'am to ba mu ji me shi fa salamu alaikum um, mun lose wannan calling na eh, ina ce mun kulle phone lines na yanzu duk waɗanda kuka saulara wannan shiri kun ji gaskiya kuma allah ya ba mu iko mu saya ma gaskiya uh, don karfin mai siyasa don makamin shi governor president menene a uh, sarki in talaka ya fi shi gaskiya kaka yadda karfin siyasan nan ya firgitar da kai ka saya a zalunce wani ka saya firm ka defend wanda yake an zalunce uh, ah, shi ne the right thing to do amma in ka saya loose sun firgitar da kai ba haka faɗi gaskiya bonus call 30 seconds salam salamu alaikum mr fuad ya suna dan wa daga nake kira alaikum salam sunana muhammad awal daga nigeria kaduna To, welcome to Kebla FM. Duniya na sauraron ka. Thank you very much, Mr. Fuad. To ni abinda nake so in ce ko in ce shawaran da zan ba mu al'umma shine mutane musamman wanda suke zaune a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da ma Afirka gaba ɗaya shine ya kamata su iya ganewa cewa waɗannan mutane musamman hukuman jihar Kano da su malaman maja da suka haɗu don su cutar da wannan bawan Allah ɗin. Ni maganan gaskiya ni ba ɗan ƙadiriya ba ne kuma ba na kadiriya ba zai zama a ce ina supporting zalunci ba ko da ma kirista za a yi ba ma musulmi ba hmm. ballantana wanda yake musulmi a ce malami kuma malamin kuma irin mashhurin malami kamar irin Sheikh Abdul Jabbar wanda duniya ma ta sani ƙarya ne mutum ya zo ya cewa Abdul Jabbar maƙin manzon Allah ne ƙarya ne wanda dai kawai abu ne ya haɗu da 'yan siyasa wanda su ba Allah ne a ransu ba abin da ke damuwansu shine jama'a kar su musu bore kujeransu suke so sai suka haɗu da wasu miyagun malamai wanda su kuma suna da wani ƙiyayya da shi Abdul Jabbar ɗin. Yasa suka guggunce karatun shi wanda abin takaici musulmin duniya ya kamata a ce an yi Allah wade da abin da ya faru a wannan lokacin wanda aka ma Abdul Jabbar. Amma wai sai ya zama da cewa wai mu especially hautawa, suka taru wai suna murna wai cewa wai an kure shi ne ma kuma wai har suna iya jingina mai ga cewa batancin da yake billahi ga ma'aiki wai gaskiya ne mm. wanda ƙarya ne duniya ta sani ƙarya ne duk ba zan ce muka afirka ba mu san wani mutum da yake tsayawa ya bada lokacin shi da dukiyar shi wurin kariya ga mulkin Allah ba kamar Abdul Jabbar ni dai ban sani ba tsawon shekaru da dama to kawai su mutane ya kamata a ce su gane ne su malaman kungiyar nan mutane ne wanda suke bala'i ne da Allah ya jarabce wannan al'umma din da ita da karatu da bincike akan abin da lamuranmu na addini eh gaskiya kamata mu koma makaranta sannan kuma mu dinga amfani da hankalin mu saboda lahira Allah zai tambaye mu ne dangane da amana da ya ba mu na hankali alal akalla ko baka yi karatu ba akwai abin da aka kawo maka shi a matsayinka na hankali na mai hankali dan adam ya kamata a ce ka daura shi a mizani na hankali kai bincike amma bai kamata a ce muna rayuwa kaman kwallo ba kaman dabbobi wannan malamin ya zo ya ce mana yau kaza gobe ya zo ya ce mana kaza ko idan ba sa shiri da wani sai ya amfani da wannan daman ya cutar da shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa al'umman yanzu musamman Najeriya arewa ta fada cikin halin da take ciki irin wannan abubuwa din wannan miyagun mutanen da 'yan siyasa su suka haɗa kai suka jefa ƙasan da son zuciya halin da take ciki a yau wannan malaman da suke ta ihu akan a kashe Abdul Jabbar a kashe Abdul Jabbar yanzu wannan ihun da ya kuwan da suka yi a wannan lokacin da su da suka mai da a ce sun mai da hankali akan jinanan da ake zubarwa na musulmai da waɗanda ba musulmai ba a arewa da Najeriya gaba ɗaya da ƙasan ma ta fi ci gaba fiye da wannan bala'in da suka je suka kawo a cutar da bawan Allah da bai ji ba bai gani ba a cutar da mabiyan shi wanda a duniya da lahira babu wani riba su da za su samu akan wannan abin da suka yi banda tozarci kuma alhamdulillah a yanzu mutane na iya fahimta suna gane inda wa'annan mutanen miyagu suka dosa da kuma inda hadafin su ya dosa wanda tun anan duniya Allah ya fara kunyata su in mukami kake da shi yau za a waye gari go baka da mukamin gaba kake so yi, sai ka je inda kake so ka je din a daukan ka ga sunan tun daga yan siyasan nasu har zuwa malaman kuma muna fatan Allah ya ci gaba da tozarta su kuma Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ya raba mu da son zuciya Allah ya ƙara kare mana malamanmu da kuma kasanmu da al'umma musulmi baki ɗaya Allah ya haɗa kan al'umma musulmi baki ɗaya. Assalamu alaikum. wa salam wa rahmatullahi barakatuh mun gode kun ji adili ko kun ga yanda adili ke magana adili in yayi magana ka sani in adile magana ka san muryan adili in shaidani kuma yi magana ka san muryan shi to bawan allah gadi ya kiran na adili ne da jin muryan shi ko shakka babu ka san adili ne yana fadin gaskiya in kana so manzala sallallahu alaihi wasallam yana maka zafi ka ga an doki wanzan Allah na wasa da shi a zo a maka wani wanga a ce we wani ya zage manzan Allah wani ya kaza no baka accept wannan wasannin nan domin me manzan Allah ya fi karfin wasan siyasa arewa ya fi karfin wannan abin nan abin da ya sa duniya suka ki yarda da wannan sharin ga kenan abin da ya sa kenan in ba ka ba da an yadda amma duniya an tashi bacci hagan kamar kai wannan abin da ake yin ga <laughs> wato za a yi wani wasa ne a ci wani goals da shi ne to mu kuma ba mu accept wannan abin nan sheikh abdul allah ya kiyaye shi ya ba shi yawanci rai da lafiya wannan zaluncin da aka mishi kuma Allah ya da shi cikin wannan tarkon da suka yi sa'annan kuma ya komo da shi gida wurin iyalin shi lafiya ya ci gaba da ibadan shi shine addu'an da muke yi ma Sheikh Dr. Abdul Jabbar waɗanda yake kuma suna da annu cikin wannan makirci sharri kage da aka kullama wannan bawan Allah inda suna rarrabo to Allah ya da su cikin maza maza maza maza maza maza maza su wanke hannunsu yan siyasan nan sun sufa sun sauke sun saka wa sarautan nan ba su da wama wurin nan kaka bi dan siyasa cikin shaninka in ka bi shi ya disappointing ka domin nashi na akwai expiration date amma kaga shani ubangiji babu expiration date ya rewarding ka every single day here and there suna na fuwa da umaru. until the next presentation website na cable fm shine www.cablefm.com a kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake dokawa a kira mu duk lokacin da muke shiri in mutum kana da wani magana za ka ya ka kira ka zo ka fadi amma ba kira gaya fa ba kira gaya in ka kira gaya ka ji wuya ka sure kaman kana da wani abin da yake ah, intelligent sannan ka kira kebla fm nan ba wasa until then ku stay safe ina ce muku salam abdujabaru wale babba masoyi anabi sun kula mai shishari waya zage annabi abdujabbar wali babban masoyin annabi sun kula mai shishari waya zage annabi abdujabbar wali babban masoyin annabi sun kula shi shari. weyazake annabi gandu jeshi ya kula da shugaban yan bori su suka hada baki da azaluma maluma abdujabaru wale babba masoyi anabi sun kula mai shishari wai ya zage sun hana shi fasalla suka kai shi kurkurku domin wannan sharri wai ya zage annabi abdu wali babba masoyi annabi sun kulla shi shari waya zage annabi sun canja karatunsa suka canja masa nufi amma fakar su manta allahu baya bace abdu jabaru babba masoyi annabi sun kulla mai shishari وياتي النبي عبد جبار ولي babban masoyin annabi sun kula mai shishari wai ya zage annabi abdujabar wale babban masoyi anabi. sun kula mai shishari wai ya zage annabi yanzu ne su karya shi, su ba ta lamarinsa, amma fakar su manta, Allahu ba ya bace. Abdu Jabaru Wali, babba masoyi anabi, sun kula shi shari, waya take anabi. Ni ne na kufu adu. na shirya wannan baiti domin in faɗi gaskiya a cikin wannan lamari. Abdu Jabaru Wali babba masoyi anabi sun kullame shi shari waya zage anabi. Kunga Abdu Jabaru babba ana anabi. Sonkola mai shishari we ya zage annabi abdujabaru wali babba masoyi annabi Sonkola mai shishari we ya zage annabi abdujabaru wali babba masoyin annabi Sonkola mai shishari wai ya zage annabi abdujabaru wale babba masoyi annabi sun kulla mai shishari ya zage annabi